wanda ya kama nan safiya na alhamis lafiya yau 29 watan rabiul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 443 wanda yake yayi daidai ga hudu watan nuwamba miladiya shekara 2021 muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci ma a cikin wannan zama ya samu yi katare wurin faɗan daidai kuma ya samu yi katare wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sanin da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani har yau muna cikin karatu na wannan littafi للتافه اجتماع قائم الشيعه الاثني عشريه سؤال وجواب ولف انا مالكنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشكري حفظه الله تعالى عند ون الدرس شين درسنا الشهيد بيون ونرك الله سبحانه وتعالى إجابة ونجم ونجم زمان اما من تابع آه كراتم ونجم ساتم وانا كم سؤال الثامن عشر تنبيهنا قوم شاء تقص تنبيه لمالك وكما حكى ما منزلة أقوال أئمة الاثني عشر ما منزلة أقوال الأئمة الاثني عشر عند شيوخ المذهب الشيعي نيني مسأي na ainihin zantuttuka na malumman shi'a masu akidar limamai goma sha biyu a wurin malumin shi'a menene matsayin zantuttuka na limaman su a wurin malumin su wanda a cikin karatun wancan sati mun ji abin da suka faɗa da cewa kalamai na limaman su daidai suke da ayoyi na alkur'ani mai girma da haka an ce limamin wani ya ce kai kawai za ka ɗauka ne cewa wannan magana allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma da yake da zance na Allah zance na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har kai inda suke cewa in ka ji zance wurin wani limami na ƙasa kana iya ka danganta zance zuwa ga kowane ɗaya daga cikin limaman misali an ce in ka ji zance wurin bakin imamu ja'far as-sadiq kai ka ce muhammad al-bakir ya gaya ma ko ka ce ali ibn hussein ya gaya ma ko ka ce hussein ibn ali radiyallahu anhu shi ya gaya ma wanda wannan shi ne ainihin hanya da 'yan shi'a suke bi suke ɗauko addini a cikin ainihin akidarsu na 'yan shi'a wanda wannan ko ya halifawa abin da yake ya tabbata al alkur'ani da suna na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gini akan wannan za mu ainihin ji tambaya na goma sha tara inda kai ne karatunmu ne zai soma mala ya ce kan su'alu ta asha tambaya na goma sha tara ce idan ma hiya sunna inda shuyukh shi'a ko in mun fahimci wannan zancen yanzu tambaya shi ne? menene sunna a wurin limamin ba an ce as-sunna menene as-sunna inda shiyokar shi'a a wurin malumin shi'a domin an ce sunna a wurin musulmai gaba ɗaya shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake dangantawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw sifatin aw taqrir abin da aka danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na zance ne ko aiki ko wani siffa da yanayi ko kuwa abin da aka yi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya gani ko bai ce komai ba wannan shi ake cewa sunna a wurin musulmai gaba daya to a wurin yan shi'a kuma an ce suna me ake nufi da ainihin sunna a wurin yan shi'a wannan shine tambaya wanda mu ne zai fara kai Jawabu. jawabi na wannan tambayar malai ce 'Yan da wani hiya suna a wurin yan shi'a ita ce sunnatul ma'sumina alaihim salam sunna na ma'asumai amincin Allah ya sadu da su wannan shine suna a wurin malaman shi'a abinda aka samu daga limamai da suke cewa ma'asumai ne to wannan ake nufi da suna a wurin sahaba da aka samu ran annabi Muhammadu? sallallahu alaihi wa alihi ba abinda aka samu daga shi ne suna a wurin 'yan shi a kamar da suka kawo a cikin littafin su ne suna a dusturul islami ni jamhuriya ta iran shafi na 20 daidai wanda wazaratul irshadul iraniya su suka ainihin rubuta wannan suka tabbatar kan cewa sunna a wurinsu shine sunna na limamansu ba aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da muka lura da wannan zamu ga cewa akwai bambanci tsakanin sunna a addinin shi'a da sunna a musulunci a musulunci an ce sunna abin da ka dangantawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da sunna a musulunci wurin duk wani musulmi kuma haka yake amma a wurin 'yan shi'a lamarin ya bambanta saboda mu ƙara ganowa cewa addinin shi'anci wani abu ne daban musulunci kuma wani abu ne daban shi da ana samu mutum ne wanda yake ya zo ya zauna kusa da su mutane sai kama da su har ana zaton cikinsu yake ta bisa ga wannan sai ga wasu na zaton cewa 'yan shi'a isu ma musulmai da musulunci suke amma mun ji ainihin abin da ya gabata kan matsayin 'yan shi'a da alkur'ani mai girma yanzu matsayin shi'a kuma da sunna kai muka fara nan saboda mu ƙara fahimta tun wurin kur'ani akwai bambanci yadda musulmai suka rike alkur'ani da yadda yake a wurin 'yan shi'a to kan lamari na suna kuma gashi su a wurinsu sunna ba abin da aka danganta wa annabi sallallahu alaihi suke nufi da sunna ba su a wurinsu sunna shine sunna na ma'asumai na limamansu abinda ake dangantawa limaman shi ne suna a wurin su ƙwano malaci suka ce wa zalika o dalilin bisa suna a wurinsu shi ne sunan ma'asumai shi ne لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى ولمن سوني وإن دا أكي دنغن تاوازوا على الله سبحانه وتعالى سوى إلى الإمامات su ne almansubuna min Allah ta'ala wanda ake dangantawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ala lisanin nabi akan harshe na annabi sallallahu alaihi wasallam litabligh wa litabligh al-ahkam al-waqi'iyya domin isar da hukunce hukunce na abin da yake yana aukuwa ko yana faruwa fala yuhkimuna illa an al-ahkam al-waqi'iyya inda Allah ta'ala kama hiya da haka su limaman ba sa hukunci shi ne bisa ga hukunce-hukunce na abin da yake aikace ciniya wanda yake ya tabbata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan su limaman ke hukunci gaba ɗaya wannan shi ne abin da ake nufi ko suke nufi da ainihin sunna a wurin su a duba littafin na usulul fiqh al mujalladi na uku shafi na hamsin da ɗaya na malamin su ne suna muhammad rida al-muzaffar za a ga wannan zancen malashi falaisa ta na izin maksuratan ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum wahda da haka muka dubi wannan zamu ga cewa sunna a wurin su ba abin da yake ya takaitu ga sunna wanda aka samu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kawai wanda yake shine ma'sumi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da isma tare da shi ba su a wurinsu ba wannan kawai ne ake nufi da sunna ba an wala farka fi kalami a immatihim al-ma'sumin al ya ashar na sinnin tufula ko sinnin nuluju al kuma ƙari kan wannan bayanin shi a wurin 'yan shi'a babu bambanci ga zance wanda yake an samu daga limamansu ma'asumai goma sha biyu nan tsakanin su yara ƙanana da lokacin da suka ainihin mallaki hankulansu ko da ɗan jariri ne magana shi ne da yake da magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan babu zancen wannan yaro ne iya girma ne magana shi zama maganar za a ɗauka kawai ne maman tun suna ƙanana maganar su daidai yake da yayi ma da suka kai lokacin da hankulansu ya cika ko suka mallaki hankulansu za a ce yanzu ne za a yi aiki da maganar to su a wurin su ba haka yake ba la'anna min sifati a'immatihim domin yana daga cikin siffofi na limaman shi'a yana daga cikin siffofi na limamansu an yakuna ma'asuman shi wani limamin zai kasance ma'asumi ne ومن الصفات ومن الصفات الضرورية المهمة وكما يعني daga cikin sifofi wanda suke ad-daruriyya wanda dole sai mutum ya gano an ce sifatu daruri siffa wanda in mutum ya ce ma yana addinin shi'a sai bai san da wannan ba kenan ba addini yake yi ba siffa ne wanda yake daruriya kuma muhimmanci ma ce bal min shara'itul imama yana daga cikin sharuta ma na nimanci. an yakuna ma'suman kallabi shi wannan limamin zai zama ma'asumi kamar annabi daidai ke da annabi wannan sharaɗi ne daga cikin shara'it al'imama ya kasance ma'asuman ne kan nabi kamar annabi min jami'in raza'il daga madubu wani abu na ainihin kaskanci alfawashi da ainihin alfasha ma fahara min haramatan daidai abin da yake ya bayyana da wanda ya ɓuya kenan duk wani abin da ake gani na tsarki da ainihin sabtata da kariya ga annabi didi ɗari bisa ɗari limamin kuma na da irin shi wannan sharaɗi ne na yan shiya min sinin tufula hattar wafa tun shekaru na tan limami har lokacin mutuwansa haka lamarinsa yake amdan wasu hawan daidai ke abinda ya yi shi daga gangan kan kuskan mantuwa daidai ke ga aikin annabin Allah wa an kuna ma'suman min as wal khata' wan nisyan kuma ina daga cikin sharati shi ne mai zai kasance ma'sumi ne daga barin a sahwu rabkanwa wal khata' da kuskure wan nisyan har da mantuwa da haka limaman su ba su mantuwa ba su kuskure ba su ainihin rafkanuwa ko me ya yi daidai yake da haka muke cewa in wannan zance da suke yi gaskiya ne to abin da ya faru tsakanin alhassan ɗan ali dan abi talib da muawiya ɗan abi sufiyan wani wuri za su aje wannan lamarin domin alhassan ɗan ali dan abi talib an samu shi ne khalifa wanda mutan iraq suka mai mubaya'a yana rayu kuma ya yi mubaya'a ga muawiya ɗan abi sufiyan ba yake aka yi ba muawiya ya zamo jagora kuma ya umarci wanda suke kasa da shi gaba ɗaya kansu yi a ga muawiya shin wannan abin da alhassan an ali na abi talib ya yi allah kare ta gan shi kuskure ne ko kuwa daidai ne sun ce kuskure ne kenan sun karyata wannan sharaɗi na limancinsu sun ce daidai ne nisa su kusa ki amincewa domin sun ce limami ne ma'asumi in ma'asumi ya abu ko ba kuskure daidai yake kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na za su aje wannan da wani yana cikin tambayoyi wannan kama ɗan shi'a sai ka sa shi saka mai wuya shi dai ta hayaniya amma ba zai iya samun jawabi wanda zai fidda shi ba domin wannan lamari ya faru a tarihance sun ce karya da shi a bada yakin da aka yi har alasan ya sauka kan halifanci halifanci ya koma ga mu'awiya babu to ya aka yi wannan lamarin ya faru alasan ɗan ali an tabi ya yi kuskure ne a ainihin wurin 'yan shi'a akwai wanda suka ce kuskure ya suna kiran shi ma da suna mudillal mu'minina suna ce mai ya mudillal mu'minin ya wanda ke kaskantar da mu'minai ko wanda ya kaskantar da mu'minai ya ɗauki jagoranci na mu'minai ya ba fasiki ko kafari kamar yadda suke faɗi a cikin zantuttukansu amma ga nan wannan zance da muke ji zance ne da ke nuna ina daga cikin sharaɗi na limanci an ya kuna ma'asumin min sahabi wal khata'i wal nisyan shi wannan limami ya zama ma'asumi ne daga barin as-sahawi rabkanuwa kenan baya rabkanuwa haka ne wal khata baya kuskure wal nisyan sa'annan baya mutuwa. wannan sharaɗi ne na daga cikin sharuɗa na ainihin limanci wanda wannan sharaɗin ko annabawa ana samun mantuwa tare da su kamar yadda kiristoci na alkur'ani ma ya tabbatar da haka na kamar ga wannan wani matsayi ne da suke kai nasu limaman sama ga manzilacin rubuwa wanda za mu zo mu kai kan wannan matsayi insha Allah ta'ala a duba littafin na aqaidul imamiyya fi thawbihi aljadid aqaidul imamiyya fi thawbihi aljadid kan shafi na 97 za a ga wannan akan al-fasl thalith al-imama wurin bayanin limanci to wani ne liman menene matsayin liman za mu ga wannan bayanin gaba daya wannan shine karshen wannan jawabi na wannan tambaya don haka za mu fahimci cewa su a wurin su limamansu daidai suke da annabawa wurin isma kuma kuma suka faɗi daidai yake tun yarantansu har zuwa ga mutuwa ba su mantuwa ba su kuskure shi mu je kan tambaya na ishirin mara ce idan fa hal ballaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shari'ata kullaha qabla wafatihi fi itiqadihim ko in haka zance yake zan tambaya shi ne shin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako na shari'a da Allah aiko shi da shi gaba ɗaya kafin ya rasu kuwa wannan tambaya ne da muke yi wa 'yan shi'a wanda za mu ji jawabi kuma a wurinsu shin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi Allah subhanahu ta ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس shin wannan sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon gaba ɗaya kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala aiko shi na shari'a sai da ya gama da wannan aikinsa ne kuma ga allah ko kuwa a'a ya tafi ya bar sauran aiki a baya da wani ne zai zo ya cika wannan aikin jawabi shine la annabi sallallahu alaihi bai cika aikin shi ba aikin da aka aiko annabi sallallahu Sallasa ne zai yi bai gama ba Ya yi wani ya bar dewa balbal daga jus an mina sharia wani yanki daga cikin shari'a Allah ne a sallallahu Sallasa wasallam ya isar ballaga jus an mina sharia ya isar da wani yanki daga cikin shari'a da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa auda albaki inda ali radiyallahu anhu sai dauki sauran ya barwa ali Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya idadda sashi daga cikin sako na shari'a da Allah subhanahu wata'ala ya kushi da shi sai ya bar sauran a wurin ali na abi talib Allah ya ƙara yadda gare shi ƙara ayatuhumul uzma shihabuddin an-najfi babban ainihin malamin su wanda yana daga cikin ainihin take da suke yi wa malamin su ce ayatul lahi ta wannan ayatul lahi kuma cikin su kan gaba gaba wanda ake cewa shahabuddin annajfi ina mutumin annajfi sharif ya ce inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi baqat alaihi al-fursa wani ne annabi sallallahu alaihi wa sallama lokaci ya mai karanci lokaci ya kuntata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da yake da'awa daqat alaihi fursa lokaci ya mai kunci walam yasirul majal li ta'lim jami' ahkam ad-din da ma bai samu ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da al'umma hukunci hukunci na addini gaba daya lam yasuhul majal dama bai samu ba kenan daman da yake ya samu bai ishe shi ba li ta'alimi jami'i ahkamid din domin ya koyar da al'umma gaba ɗayan hukunci hukunce na addini annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu daman yin wannan aiki gaba ɗaya a rayuwarsa ba wa qaddama al-ishtigal bil على التمحيص ببيان تفاصيل الأحكام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قبات الشغالة da yaƙe-yaƙe kenan shi batun yaƙe-yaƙe ya fi damu shi sai gabatar da wannan akan ainihin at-tamhis shine al-itina'u kula bi bayani tafasil al-ahkam kenan ya gabatar da yaƙi akan kula da bayanin ainihin hukunce-hukunce na addini maimakon da yi mutane bayanin hukunce-hukunce sai ya gabatar da kulansa ga lamarin yaƙe-yaƙe har wannan shi ne ma'ainihin abin da arna ke tuhuma annabi muhammad sallallahu alaihi da shi gina musulmai kan musulunci da aka zo yaƙi kawai aka yi ba wani abin da aka yi kushi daji a yaƙi mutane wanda lamarin ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi ya yi da'awa tsawon shekaru babu yaƙi ana fitinansa ana fitinan sahabbansa har ya kai lokacin da Allah ya ba da dama ya ce udhina lil nuna yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir wayanda suke yaki ko ake yakan su an ba su izini su ma su ainihin tashi su kare kawunan su saboda an zalunce su kuma Allah ne iyawa da ya taimaka musu daga kafin ma a soma yaki shi da musulmai suka shiga cikin hali wanda yake na kunci da matsuwa da fitina a ɓangaren mashirkai sai Allah ya ba da izini amma sai wannan malamin na cewa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yankun da ya tashi ya da'awa kawai sai bar batun da'awa ya ainihin gabatar da lamarin yaƙe-yaƙe a cikin rayuwarsa Da haka maimakon da'awa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi ne abin da ya sa gaba ya yaƙi waɗannan ya yaki wa'ancan wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la siyama ma a adama kifayat istidadin nas fi zamanihi li talaqqi jami' ma yahtaju ilayhi tul qurun ko la siyama ma a adama kifayat istidadin nas ko musamman ma tare da kasancewa a zamanin annabi Muhammad sallallahu mutane ba su da isasshen shiri ma'a adam kifayat istidalin nas tare da rashin ainihin cikakken shiri da mutane su kasance a kaifi fi zamanihi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam jami'a ma yahtaju ilayhi tulu quruni na an san abinda mutane ke bukata a tsawon zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam me yake nufi da wannan zance wa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai ba su yi ridi su iya su anshi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mutane ba su iyawa an ba su ma ba su iyawa kina akwai wani bayani da ya kamata annas sallallahu alaihi wasallam amma lokacin ko da koda yayi bayanin mutane ba za su iya dauka ba domin shirin mutane bai kai su iya su ba kamar wani sako ne aka zo da shi shaka da hankula na mutane yanzu bai kai level da za su iya su fahimci wannan sakon ba sai a jinkirta sako har zuwa gaba in mutane suka kai lokacin da za su iya ɗauka sai a ba su. wannan shi ne abin da malamin da ke faɗi uwa zamanin annabi sallallahu alaihi mutane ba su yi shiri ba ba su yi prepared ba wurin karɓan abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ɗauke da shi na manzanci saboda haka sai annabi sallallahu ne ya isar da abinda mutane za su iya ɗauka a zamanin sai sauran ya wa ali na abi talib daga baya mutane sun shirya shi ali ya ci gaba da sako kinan mazancin Anas sallallahu ya isar da rabi ya barwa ali da abi talib sauran abinda ya saura na limanci ali da abi ya ci gaba da aiki ma ce wa qala imamuhum al akbar al khumaini imamin su wanda yake al akbar mafi girma imam na yan shi'a wanda yake al akbar mafi girma Shi shine Khomeini malam ya ce shi ne limamin su mafi girma saboda wannan daula da shi an ci da maga an kafa yau ana yada yi ko a fa'in duniya gaba daya shi wannan limamin ne wanda ya yi wannan Ali yayin da yi ainihin revolution ko ya juyin mulki daga ƙasar Iran ce ya mai da ƙasar Islamic Republic daga wannan lokacin aka fara yaɗa da ainihin attashayi shi an ci a duniya gaba daya wannan abin shine sanadiyan kawo wannan muna akida a wannan kasa ta mu da muke ciki Ghana ba shi ba wannan akidan mai tana shigowa a wannan kasa ba haka ne ma sauran ƙasashe da yawa na duniya an yi musulunci tsawon shekaru ba a san ma wannan abu shi ya kila aji suna amma sai ya kawo a nan shi wannan limamin nasu Humaini shi ma cewa ya yi wa wadu ko abu ne wanda yake filin wuri ba da shi ai wani bayani ba bi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam law kana qad ballaga bi amri al-imama tabakan lima amara Allah bihi a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya isar da sako na limancin Ali dan Abi Talib shi da yaran gidansa daidai lima amara Allah bihi ga abin da Allah ya hore shi da a ce annabi sallallahu alaihi ya cika wannan bayani kamar yadda Allah ya hore shi wa bazalil masa'i fi hadha al kuma yayi kokari ya isar da sako yadda ya kamata a yi kan lamarin limancin nan lama na shaba لما islamiyya في البلدان da كل هذه الاختلافات دا wannan sabani dake yaduwa a kasashen musulmi da bai faru ba mu ji wannan da kyau ووالده بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به yace kuma zance ne wanda ke ya bayyana ma kowa kowa ya sani da a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika yayi bayani wurin isar da sako na limancin nan dede bisa ga abinda Allah ya hori annabi sallallahu alaihi wasallam وبذل المسائي في هذا المجال كما يقوكري يتسيد wannan da muhimmanci kamar yadda ya kamata a isar da sako kamar da yi bayanin sallah kowa ya fahimci sallah ana sallah kamar da yi bayanin kalmar tauhid kowa ya fahimci inda annabi sallallahu ya isar da sako na limanci kamar yadda Allah ya hore shi kuma ya dauki matsalar da muhimmanci sosai lama na sharat البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات أينما وقع da ba a samu ya faru ba a ƙasashen musulmai duk waɗannan saɓani da bai faru ba walmushahinat sa'annan da duk wani ababe da ke na kiyayya da kashi da hushi da juna da ake yi wanda dukkan nan bai faru ba walma'ariki haka da yaƙe yaƙe da ake yi kasashen musulunci da duka bai faru ba wala ma zaharat khilafat fi usul dini wa furu'i da ba samu saɓani a cikin asalin addini aqida kenan wa furu'i zan da masail fiqhiyya lamari na fiqi da ba samu saɓani ba wannan zance muka rubi zancen kansa za mu ga cewa babban tuhuma ne ne yake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya isar da sakon limancin kamar yadda Allah ya hore shi da ba samu sabani tsakanin musulmi ba da ba samu kiyayya ko yaƙi yaƙi tsakanin musulmi ba da ba samu sabani kan matsalan aqida ko matsala na fikihu ba da duka yayi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine sakaci bai yi wannan aikin ba wannan zance ya kunshi ma'ana wanda yake raddi ga 'yan shi'a da ke cewa annabi sallallahu ya fi da limamai ya gwada ma kowa wani da wani da wani limamai suna cewa annabi lasa ya yi wani ko ba haka ba to ga shi wani na cewa inda annabi ya yi da ba a samu da yanzu tambaya shi ne shin annabi lasa ya yi wannan abin da suke cewa ya yi kuwa shin ya ce ali da 'ya'yan gidansa za su zama limamai na musulunci ko bai yi ba in ya yi kamar da suke fara to na wannan zance na kuma yi da kuma ya fito domin limamin su ke da haka mun ga akidan shi'a kawai ya kunshi lamari yana tufka da warwara in an yi abu an tafi shi a kuma baya kuma a kuma warware kowane magana za a yi shi daga an warware shi kuma an ce a nan sallasa ya ce limamai goma sha biyu ne kullum min shi kaga ya kira nan bannan goma sha biyu a gwada su ali da iyan shi ne kidan ya bayyana muna fahimta ai kuma yi kuma inda annabi ya bayyana da kyau da ba a yi rikici ba yanzu gina nasa nasan bai bayyana ba wani za a rikici kaga wannan akida ke wanda da shi kuma ake bautan Allah za a ta aljanna da irin wannan inda annabi ya bayyana da ba a yi rikici ba inda annabi ya bayyana da musulmi da suna haɗin guda ba a yaki kenan wane ne ya yi laifi da yau ake rikici ake yaki kan maganar imam a Khomeini yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda wannan mutumin shine abin tumma ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah subhanahu ta'ala kansa shi ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam shaida kan alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addinin kuma ni ma na ya cika akan ku musulunci shine addini wanda na yarda muku wannan abu Allah bai saukar da waga ba. sai da aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo karshe ya cika duk abin da Allah ya aiko shi da shi yayi amma gashi tuhuma da Khomeini ke yi wa annabi Muhammad sallallahu kan wannan aiki da Allah ya bashi na sakon limancin bai dauki shi da muhimmanci ba ko bai isar da shi yadda ya kamata ba wannan kuma aikin da ya shi ya kawo yaƙe-yaƙe tsakanin musulmai da saɓani da duk ababen da ake ganin da shi ma ya bar ake saɓani kan masail na aqida da masail na furu'a kamar yadda muka ji wannan zance ne Khomeini ya kawo shi a cikin littafin da suna kashful asrar kashful asrar kan shafi na 137 shi wannan littafin kashful asrar ba zantuttukan wasa ke ciki ba ababen da wasu ba su iya faɗi to shi ya faɗi shi ne namijin duniya daga ciki kenan wannan zance na tuhuma annabi muhammad sallasa shi wa littafin suna kashful asar ya yi ko bayyana ababen da yake asirai daga shafi na 137 zuwa 138 كان الحديث الثاني في الإمامة الرد على هذا القول na نخمين Ya kawo wannan zancen a wurin yi wannan bayanin wa qala ayyul khumaini ya saki cewa wa naqulu yace cewa muke yi musu wa mu yan shi'a bi anna al-anbiya lam yuwaffaqu fi tanfiz maqasidin annabawa gaba daya ba su yi katari a wurin isar da manufansu na sako da Allah ya aiko su annabawa dukka gaba daya tun kan annabi adam kuma ɗauki farkon manzo tun kan annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi mu alaihim afdalus salatu wa taslim gaba ɗayan su lam yuwaffaqu fi tanfiz maqasidihim basu yi katari a wurin isar da manufansu da kenan sako da aka aiko su shi annaba duka ba wanda ya dace wa annan laha sayab'asu fi akhir zaman ko kuma Allah ya fitar da wani mutum a ƙarshen zamani sayab'asu fi akhir zaman shakhsan Allah ya fitar da wani mutum a ƙarshen zamani ya kuma bi tarfizi masailul anbiya shi zai ya ainihin isar da matsaloli daga ji sakonni na annabawa gaba ɗaya wannan mutum shi zai wannan aikin annabawa ba wanda ya yi katar a wai isar da sakon shi Allah da aiko annabi ya zo ya aiki shi kare Allah da kishi shi tafi ya bar mutane suna bauta kan aikin wannan annabi ba su dace amma ƙarshen zamani ne Allah zai fi da wani mutum shi wani mutum shi ma annabi ne koyaya wa Allah ya da wani mutum shi zai isar da wannan aiki na annabawan gaba ɗaya zai zai cika su a duba littafin matsalatul mahdi ma'a mas'alatin ƙwaƙwara na Khomeini matsalatul mahdi ma'a matsalatul ƙwaƙwara shafi na 22 ya kawo wannan zancen nuna cewa ai mahadi wanda suke cewa muhammad bin hassan al-askari wanda ya shiga cikin ramin da muka yi bayani shi sau yawa daga samura shi ne allah zai fitar a ƙarshen zamani aikin da annaba suka kasa yi shi zai zo ya cika duka gaba ɗaya su'alu alhadi wa ishirun tambaya na 22 na 21 tambaya na 21 ma shi shuyukh al-madhhab shi'i min marwiyat as-sahaba radiyallahu anhu menene matsayi na malumin shi'a kan ruwayoyi da aka samu wurin sahabbai ce an samu hadisin da daga Umar dan Khattab ko an samu daga Abu Huraira ko an samu daga Abubakar bin Siddiq ko an samu daga Aisha da saura Allah ya kare da gare su menene matsayi na mazhabin malumin shi'a kan ruwayoyin hadisai da aka samu daga sahabbai da suka yi rayuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawab ya kulu ali kashi kulgata malamin nan da ake kira suna ali kashi kulgata yana faɗa an shi'ati game da shi'ansa bi annahu cewa su ɗan shi'a la ya'tamiruna min as-sunna ba su ɗauka cewa daga cikin sunna ne la ya'tamiruna min as-sunna ba sa ɗauka kan cewa ina daga cikin sunna a anil ahadisun nabawiyya ina nufin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa masu halahun min turki alil an jaddi shi dai abin da ya inganta wurinsu ta hanyar mutan gida annabi sallallahu a wurin kakansu wannan kadai suke ɗauka kan sunna ne duk wani hadisi in dai ba daga alil ba ne, a wurin yan shi'a ba hadisi ne. kina duk wani magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai na zamanin sa shi kuma sahabin ya je kiyaye ya gaya wa wani a wurin yan shi'a ba a ce mai hadisi a wurin su ba gaskiya ba ne gaba ɗayan sako da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wa mutanen gidan shi ne kawai su kawai za su ce annabi ya ce kaza a ce sunna ne amma ba su suka faɗa ba to ba hadisi ba ne ya'ani yana nufin ma rawahu sadiq an abihi libakin عن أبي زين العابدين عن الحسين السبتي An أبي أمير المؤمنين عن رسول الله سلام الله عليهم jami'an. yana nufin hadisi a wurinsu shi ne zance wanda yake rawahu sadiq na nufin ja'far sadiq ya ruwaito an abihi bakir daga baban shi muhammadu bakir an abihi zainal abidin shi amadu baki ya rubuto daga baban shi zainal abidin ali bin husaini an husaini sirti daga husaini jikan manzo sallallahu alaihi wasallam an abihi amirul mu'minin daga baban shi amirul mu'minin ali bin abi talib an rasulillahi sallallahu alaihi jami'a daga manzon Allah amincin Allah ya sadu su gaba daya wannan shine hadisi a wurin su zance da Jafaru Sadiq ya rubuto daga muhammadu bakir daga Ali Zainal Abidin daga Hussein ibn Ali daga Ali ibn Abi Talib daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan shine hadisi a wurin sun ji Ali kashi al-Bitar wannan shine hadisi a wurin su Ya ce, amma ma yarwihi musta abin Huraira Ba ma irin abin da aka ruwaito irin su Abu Huraira suka ruwaito wa samurata bin Jundub da abin da samura dan Jundub ya ruwaito wa Marwan bin hakan? da irin zance da yake ruwayin marwan bin hakan wa imran bin hattan sa'annan da zance da imran bin hattan ya ruwaito al-khariji wanda yake ba khawariji shi wannan imran bin hattan nan ya fi shahara da suna ibn zabiyan ibn zabiyan al-basri yana daga cikin manya-manyan maluma amma ba khawariji ko yana daga cikin rusul khawarij wanda sunan malamin imamu zahari a cikin siyar alamun jumala ya kasance kan wannan ibn zabiyan da shi wannan malami ke ishara zuwa da shi cewa yana daga cikin malamin da ake ɗaukan hadisinsu saboda ya bayyana adala a rayuwarsa wurin hadisi hadisi ba zai faɗi abin da yake ba daidai ba ne bisa ga wannan abin da ya bayyana ana ɗaukan hadisi da kasancewa ba khawarije ne har ya kawo zance da imama abu ya ainihin faɗa kansa sai ce laisa fi ahlil A sauhu hadisan min ko daga cikin yan bid'a babu da suke iya su yi magana kuma suna gaskiya wurin hadisin su kamar khawarijawa yan bid'a gaba ɗaya da ke hadisi kuma su yi gaskiya cikin hadisin su ana samu khawarijawa wanda suke wannan sai an bato wannan mutumin mai suna imran bin hattan al-khariji yace kaman wannan mutumin yana gaskiya cikin hadisi sai ce to irin hadisi da ka samu wurin wannan mutumin wa amru al as da hadisi da ka samu daga amru an as wa nadha'iruhum da ire-iren su yace fa laysa lahum inda al-imamiyya min al-i'tibar wannan duka wurin shi'a imamiyya musu dan su hadisai bane hadisi wa an samu wurin abu hurairah ko an samu daga samar ɗan jindu ko marwan bin hakan ko imran bin hattan ko amr bin al-as da ire-iren su a wurin imamiya ba hadisi ba ba hadisi ba ne ba a aiki da shi ya ce wannan falaisa lahu inda imamiya min da itibar gidar maquda ko a wurin yan shi'a hadisan wa'annan sahabban bai kai kiman sauro ma a wurinsu ko sauro ya fi kima a wurin shi'a fi ga hadisai na wayannan sahabbai da muka da zalik wannan zance a duba usul shi'ati ko asul shi'ati wa usuliha asul shi'ati wa usuliha shafi na 83 zuwa 84 na malamin shi'a mai suna Muhammad bin Hussein Ali Kashiful Gita za a samu wannan zancen haka ɗari bisa ɗari ya kawo a cikin wani littafin walidhalik ya ce don haka ne fa'ina min usulihim iya daga cikin asulla na addinin shi'a anna kulla shay'in lam yakhruju min indihim fa huwa batil duk wani abu in ne ba wuri ɗan shi'a ya fito ba ko limaman su ba ƙarya ne wani zance kaji in ba wurin su bane fa huwa batil wannan zancen ƙarya ne alqasima wannan ga musiba wanda 'yan shi'a suka fuska a kan wannan akidan nasu da shi yi shi'a radduhum li ya ci sahara. Ko ‘yan shi'a suna warware raddi da suke yi wa ruwayoyi na sahabban mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ankaru imama imamata wahidin min imati gina hujjansu yi shuyukh shi'a 'yan shi'a suna ainihin ƙoƙarin tabbatar da dalilinsu na raddi da suke yi limar ruyatin sahaba ga ruwayoyi na sahabbai da annahu an karu imama tawahid a a'immatin cewa sahabbai sun yi inkarin limami ɗaya daga cikin limaman su kuwa aliyu radiyallahu anhu sahabbai sun yi inkarin limancin ali suka ce abubakar ne limami suka ce umar ne limami suka ce usman ne limami alhalin ali na raye to raddi da sahabbai suka yi wa limancin ali na abi talib wannan shine ya kai 'yan shi'a ke cewa ba a ɗaukan harisansa bai gaba ɗaya ala haddisa a kan abin da suke riyawa cewa saboda sun inkari ko sun ki amincewa da limancin aliyu limami ɗaya kawai sahabban gaba ɗaya ba a dilai ne ba a iya ɗaukan harisansu gaba ɗaya malaki falima za ya kubaru na ya ce mana an kara kasirar min amincin me za suke ɗaukan ruwayoyi na wayanda suka yi inkari limamai diwa kun ji sahabbai limami guda kawai da suka yi inkarin sa ba a ɗaukan aikinsu to daga cikin mutane da yan shi'a ke ɗaukan ruwayatinsu akwai wanda sun yi inkarin limamai akwai wanda ya yi inkarin limamai kamar biyar wani limamai shida bai yadda da su ba amma kuma yan shi'a na aiki ruwayoyinsu kaga wannan musiba ne da ke tare da yan shi'a kun ji sahabai ba su yi inkarin limancin aliyu kawai da aka ba a ɗaukan to me za su ke ɗaukan hadisai na waɗanda suka yi inkarin limu a hadisan limu a inkarin imamai da yawa ma ce wani ma ga ya amur shuru shi'a kama akka da horo da horon la'adini misa malumin shi'a ke aiki da wannan kamar yadda malamin shi'a alhurru la'amili wanda ya littafin nan wasa'il shi'a ya karfafa bi riwayati al suke aiki da riwaya na in shi'a da da suna al-fathiyya mista fatiya na wani kungiya ne daga cikin kungiyoyin shi a ba san suwaye alfatiya su ne waɗanda ke cewa daga cikin limama wanda ake ce mai abdullahi bin ja'far bin muhammad abdullahi bin ja'far bin muhammad shi ja'afar sadiq yana da ɗa mai suna abdullah shi wannan abdullah ba shi daga cikin jerin limamai na 'yan shi'a goma sha biyu to amma cikin yan shi akwai wanda suka ce shi wannan abdullahi bin jafaru shi ne su kenan wanda isna ashariya suka ce limamin su yanzu su yarda da shi ba to amma su yan shi akwai suna aiki kuma da zance na wayannan ƙungiyar fatihiyya kuma ana ce musu fatihiyya aka ce saboda shi wannan abdullahi bin ja'far na mutum ne wanda yake mai fa'in kai kenan aftahu arras kan shi kai ne mai faɗi haka shi ana kira masu bin shi fatahiyya masu bin mai faɗin kai ƙungiya ne daga cikin ƙungiyoyi na shi'a ana su fatahiyya wa'inda su wa'innan ƙungiyar 'yan shi'a suna aiki da hadisansu alhalin kuma sun yi inkarin limancin limamai da yawa tun bayan da faru salik domin wanda ake ga shi ne limamin da ya biyo ainihin ja'faru Sadi, su ya yan fatiya abu su ma yadda da shi Ta basu shi yanzu ƴaƴan shi za su yadda da su su ma akidan su kenan ana ce musu 'yan ƴan shi'a ne ƴan shi'a na aiki da ruwayoyi na waɗannan mutane ƴan fatihiyya mislu abdullahi bin bakir kama abdullahi bin bakir suna aiki da hadisan shi shi kuma ɗan fatihiyya ne ya yi inkarin limamin? ko kun ce ba ku aiki da hadisan sahabai da sun yi neman limancin ali na abi talib dan ya suke aiki da ruwaya ta fatihiyya wannan farko kenan wa ruwa waqifa sannan suna aiki da zantuttuka na alwaqifa su ayi alwaqifa nan su ma wani kungiya ne na yan shi'a wanda suka ce limancin shi'a bai wuce kan musa bin ja'far ba su wa kifa ke to ce batun mai goma sha biyu karya ne limaman bakwai kawai limaman su bakwai ne musa bin ja'far in ka fita ja'far sadiq kaga su wayannan suna kan musa bin ja'far su kuma ainihin fakhiya suna kan abdullahi bin ja'far kaga akwai sabani to su wakifan nan sun tsaya ne kan Musa bin Ja'far kan shi ne limamin ƙarshe da aka basu da da wani limami bayan shi ba bayan Musa bin Ja'far ba wani limami su ake cewa al-waqifa ɗan shi ana aiki da riwayatinsu kenan wanda ya tsaya kan limami na bakwai limamai nawa kenan ya karyata biyar jami'ai biyar kenan bai yarda da su ba amma ku suna aiki da ruwayarsu kuma wannan na gwada mai cewa zance goma sha biyu kaga karya ne imai na su ma yan shi'a ne da suka kai kan ja'far bin muhammad suka zo musa bin ja'far suka ce kaga nan mace ya tsaya da aka ana ce musu waƙifa wayanda suka tsaya kan limami na bakwai su kuma yan shi'a kuma wayannan isna shari'a suna aiki da ruwayarsu ruwayar da aka samu wani wakifa suna aiki da shi kusan ce wanda ya inkarin limami guda ba a aiki da ruwayar shi Wa'in ko sun ce limamai biyar da suka biyo bayan musa bin jafar duka ba su aiki da su, mislu sama'atu bin mahran kaman sama'a bin mahran annawusiya sannan suna aiki kuma da ruwaya ta na annawusiya su ma na wasiya na wayannan shi shi'a ne na wasiya nisba da zuwa ga wani mutum da ake ce mai na wus suka ce shi ya ce limamin 'yan shi'a na shida muhammad ja'far bin muhammad shi na wusun da ko ja'far bin muhammad bai mutu ba ja'far sadiq bai mutu ba yana raye yana koyi ne a wani wuri kuma ya bayyana yanzu ci gaba da limanci shi ya bayyana zai ci gaba da limanci ya shi suna wasiya su kuwa suna tsaye ne kan limami na shida su musa bin gafana ba su yi limami ba domin limamin sai na gaban shi ya mutu sannan shi na bayan ya limanci ne suna wasiyar nan su ma 'yan shi'a da ke limancin kan limami na shida ya tsaya ba wani zancen goma sha biyu kuma yan shi'an nan ya shari'a suna aiki da riwayatin namusiya wa'inda su ba su yadda ma akwai limamin na bakwai ba gina su ma sun yi inkarin limamai shida cikin goma sha biyu da ya shari'a suke a kai mutum na so yi wa littafin nan ku shi'a ku shi'a zai ga wannan zance kan shafi na tasa'in da kashiyan babu na ikhtilafu shi'a ba da mutihi sabani da yan shi'a suka yi bayan mutuwan jafaru bin muhammad wanda aka samu suna wasiyya nan suka ce bai mutu ba ya ce wani wuri ne dan boye kaɗan amma ya dawo ya ci gaba da aikinsa da aka ba zance daɗa limami bayan limami kuma na nan raye da aka ba wani zancen wani limami kuma haka ne an duba littafin na al-maqalat wal firaq kan shafi na za a ga wannan zance da ke magana kan su waɗannan da ake kira da suna annawusiyya muna fahimtar lamarin mala cewa ma'a zalika kulle. mala tare da wannan gaba ɗaya wasu tsaka shi'u shi'a baba rijali hadhihi da firq malumin shi'a sun gaskata suka amintar da wasu daga cikin mazaje na waɗannan ƙungiyoyin allati an karata kathira min a'immatihim al a shari'a. wayanda suka yi inkari na diwa min a imatihimul ithni ashar limaman su goma sha biyu sun yi inkarin diwa daga cikinsu amma kuma sun ce mutane ne thika mawthukun wayanda ana ɗaukan maganarsu alhalin kuma sun yi inkarin ruwayoyi na limamai diwa Ƙwarar al-kishi malami shi ga suna al-kishi wanda ya littafi mai suna rijalul kishi ya faɗa an ba'd rijalul fiqhiyya game da wasu daga cikin mazaje da ke kan akidan fatihiyya na bin abdullahi bin jafar ka da muhammad bin walid al-khazzaz kaman muhammad dan walid al-khazzaz wa muawiya ibn hakim sanan da muawiya dan hakim wa musaddiq bin sadaqa da musaddiq bin sadaqa wa muhammad bin salim bin abdul hamid da muhammad bin salim bin abdul hamid yace haula'i kulluhum fatahiyya yace wayannan duka fatahiyya ne wa hum min ajallatul ulama suna daga cikin manyan maluma wal fuqaha sannan suna daga cikin maluman fiqh wal adul kuma suna cikin adilai wanda ake aiki da su. wa ba'duhum adraka rida alayhi salam wasu su sun riski ainihin imamu rida wani imamu rida shine ali ibn sun riski arriba ko ba su yadda da shi musa ba balantana shi amma ya kasar suna al'adul adilai ne ana ɗaukar maganarsu domin fatiyya sun tsaya kan abdullahi bin jafar ne ba su yadda da limancin musa bin jafar ba musa ba su da shi ba balantana ɗan shi ali arriba kuma sun riske shi a rayuwa ba su yadda limami ne ba amma kuma ga shi ne? kishi yana cewa amintattu ne ana ɗaukar hadisus haka wannan zance ne wanda yake a mantufka da warwara an ce wanda ya yi inkarin limamin guda ma ba ne na baya ɗaukar hadisinsa ga waɗannan sun yi inkarin limamai ɗaya biyar kuma shi wannan kishi ya ce ana ɗaukar magana su domin adalai ne a duba kiritarul kishi mujallar shi da shafi na ɗari shida da biyar za a ga wannan kan lamba na tarjama na dubu da sittin da biyu za a ga wannan ainihin zance da kishi ya kawo wa akhbara allamatu majlisi malamin shi'a al'ama al-majalisi ya ba da labari da annan ta'ifatahu cewa su ƙungiyarsu na shi'a ta amalu bi marwaya ta haƙula suna aiki da ruwayoyi na 'yan fatihiyya faƙawala shi ce wani ajin na ƙunnahu mu don abin da muka faɗan nan amin amilat ta'ifatun bi akhbarin fatihiyya ko ɓangare daga cikin 'yan shi'a isna shari'a suna aiki da hadisai na fatihiyya misru abdullahi bakir kama abdullahi dan bakir wa bai da sawa wa akhbarul waqifa suna ma aiki da labarai da aka samu wurin waqifa wanda zai ce limamin karshe ne ja'far as-sadiq aje ko su ma 'yan shi'a na aiki da riwayatul muslu sama'a bin mahran kaman sama'a dan mahran ya kawo na zance a cikin biharul anwar mujalladi na biyu shafi na 253 kan hadisi na 72 ainihin majalisi ya kawo wannan zance mala ya ce ka wattaka shi shi'a kathiran min ru'us al-waqifa na an qawli imami al-ma'sum wa maluman a jewa ne suka karfafa zantuttuka na maluma ko jagori na alwakifa waqifa wayanda suka ce limanci ya tsaya ne kan Ja'far Sadiq Eh, to malumin shi'a sun karfafa zantukan dewa daga cikin maluma da ke cewa limamin karshe ne faru sadiq kenan kan wannan zance limamai a wurin su wa kifa shida ne wanda wa'annan ba sun ce limaman goma sha biyu ne allah ya faɗi annabi ya faɗi yanzu wanda ya ce shi ne shi musulmi ne a wurin su ma malumin shiya sun karfafa zance na da daga cikin jagororin wayannan wayanda ke inkari zancen limami kuma masu fi itikalihim a cikin akidansu abul hasani rahimahullah wanda ke abul hasani Allah ya masa rahama alwaqif wa alim al shi wa abul hasani ya ce alwaqif alim mu haq mu wanda ya tsaya kan Ja'far salik mai bijiriwa daga barin gaskiya ne mu ji wannan alwaqif amina alhaq wanda yake wakifi ko wakifiya suna masu kushewa gaskiya ne su kuma malaman shi sun ce aiki da maganarsu wa mukimin ala sayi'a mutum ne wanda ke yana tsaye akan mummunan aiki inda ina da akidan wakifiya yace in ma in ya mutu da wannan akidan kanat jahannama na jahannama ne makomar shi duk wanda yace limamin karshe ne Ja'faru Sadiq dan wuta ne majalisi wala aiki da maganarsu kishiwa ana aiki da maganarsu kuma ga shi abul hassan ya ce duk wanda ya tsaya kan limami na shida in ya mutu da wannan akidar dan wutare, ne wa bisal masir kuma tur da wannan makoma shi kishi shi kuma ya kawo wannan zance kan su wa'annan yan wuta ne amma ana aiki da maganarsu sabon wasu Allah sallallahu alaihi wasallam ba aiki da maganar saboda ba su yi da limancin Ali na Abi Talib amma suka ce ba su yi da limancin limamai shida ba ana aiki da maganar su gashi kuma limamin su kuna cewa wanda ke da wannan akidan dan wuta ne ba shi kan gaskiya kishi ya kawo a cikin rijalin sa shi mujallaji shida shafi na ɗari biyar da goma sha biyar wa kauli rahimahullah sa'annan shi ainihin abul hassani allah ya masa rahama ya sake cewa ya ishuna hayara ya ishuna hayara ko suna rayuwa bisa ga jahilci da bin son zuciya ya na hayara hayara jam'u ne. ai shine allazi yajhalu ya al dawo ila sabili wanda ya jahilci daga barin hanya ma da ake bi na shirya bi san wannan hanyar ba Ya ce to su wayannan waqifiya ya na hayara suna rayuwa kan jahilci ne mutu na zanadida ko suna mutuwa zindikai amma kuma isna shari'a suna aiki da riwayarsu muna fahimta wa qawluhu rahimahullah sana abul hasan ya sake cewa in ji su fa innahum kuffarun mushrikuna zanadika yace wayannan waqifiyan kahurai ne mushrikai ne zindikai ne amma kuma suna aiki da ruwayoyinsu da shaidar malumin su wannan zantukar kamar duba da tafiyar shi a rijalar kishi shi kishi ya kawo zan tuka guda uku gaba daya a cikin littattafansu na ka abinda za mu ainihin kwana kan shi ne kwasimata zuhuri shi. shi'a wannan musiba da yake ya shafi wannan babi ko wannan zance da muke shi ne Da rawa shi ne kuma kulaini Malami shi'a mai suna al-kulaini ya rubuta zance an ibn hazim daga ibn hazim annahu qala li abi abdullahi rahimahullah shi ibn hazim ya ce wa abu abdullah Allah ya masa rahama yace fa akhbirni ina son ka bani labari mu ji wannan zancen da kyau su mu auna da zan duka da muka ji tun farkon karatun na har zuwa yanzu Ya ce fa akhbirni abi abdullahi jafar as-sadiq kenan ibn hazim ya bai tambaya ce fa ne ina son ka bani labari an ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari labari sadaku ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kadhabu shi sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya kan abin da ya faru a rayuwarsa ko sun mai karya ne ka ba ni labari game da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaku ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shin sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya kan abin da suka ji a wurin sa saboda wa mutane an kadabu ko karya suka yi qala musa ya jafaru sallallahu alaihi ce ban sadaku a a gaskiya suka yi sun yi gaskiya wai da ba a daukan zancen su su kuma aka tambayi jafar sallallahu alaihi imamul ma'sum shin sahabbai sun yi wa annabi sallallahu gaskiya ko su ya ce gaskiya suka yi Allahu akbar yanzu ne ka dauki mun ji zan tuka da ne da sahabbai ba adalai ne, ba a dokar maganar su irin su Abu Huraira irin su Samura dan jundu irin su amur an As iri iren su da masu kama da su cikin sahabbai gaba daya ba a aiki da harisansu to shi wannan ibn hazim sai ta bi ta faru sadiq ina son ka bani labari game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ka annabi suka ji wurin shi ko sun yi ƙarya da suka faɗa da bani yace bal sadaq yace gaskiya suka yi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi gaskiya a duba littafin na usulul kafi na kulaini mujalladi na farko shafi na 50 kitabu fadlul ilm babu ikhtilaf al hadith kitabu fadlul ilm babu ikhtilaf al hadith za a ga kan hadisi na uku kulaini ya kawo wannan kuma wannan littafi shi ne fi inganci cikin littattafan yan shi'a kuma ya dinga zancen zuwa ga masu limami na shida faru sadiq ya ce ba ni labarin da ba mazu Allah sallallahu alaihi wasallam shin sun yi gaskiya kan abin da suka duna Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun yi karya ne ya ce a layi gaskiya suka yi faru sadiq wasu sahabbai sun yi gaskiya ɗan shi'a yau kuma ba maƙaryata kamar sahabban mazu Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum ya ji irin wannan zancen sai ya ce Allahu akbar wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa Allah ce kace gaskiya ya zo ƙarya ya yi rauni dama ƙarya abu ne wanda yake mai rauni in ƙarya ya zo kawai ƙarya shi ga yayi lagalaga kaman ba shi kawai shi kenan dama karya haka yake ba shi wannan zance da cewa ba a ɗaukar hadisan sahabbai gashi nan kuma ruwaya cikin kafi fil usul wasu sahabbai gaskiya suka yi Ina in gaskiya suka za a ɗauki gaskiyan ko ba a ɗauka gaskiya na abin ɗauka ko ba haka ba to jafaru sadiq ko sahabbai ba su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba abin da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaba ɗaya gaskiya ne inji ji jafaru sadiq naka wannan ta ga yana bayyana cewa zan tuka na maluman shi'a gaba daya tuka ne ake yi kawai a ɗauko wannan sai a samu wannan sai a warware wannan sai a ƙaryata wannan haka suke rayuwarsu da su gaba daya da haka kana sauraron 'yan shi'a kamar da gaba ku je ku saurare su da kyau har da ya su gaya muku yau muri yi zafi kun sun faɗi wani daban kuma haka suke wuri na da sanyi abinda suke faɗi daban kuma wurin ya yi zafi eh, mun faɗi ba eh, mun faɗi gobe ga zuci a ah, abin mu wallahi ba mu zagin kowa mu dai wallahi kowa musulmi ne haka suke wallahi tamar da babban mamaki mutum bai niyan karban gaskiya ba wallahi ko ya kai da shi bai ɗauka mutum bai niyan karban gaskiya ba ko ya za ka mai bayani ba zai ɗauki ba ko mai za ka gaya mai shi kenan kai da za ka yi magana ka kawo mai maraji ka ba da references duba wuri kaza a'a shi yana jira ne wani zindiki ya zai ce karya suke cewa sun ce ba Allah karya ake musu domin abin da zuciyarsa ke son ya ji kenan amma ba gaskiya yake ne ba amma ne gaskiya mutum ke nema wallahi shi an ci a zangon nan ya kai kowa ya ce ya isa haka na, ne ya yi tsaya mun ji Walla ya kai ga wannan matsayi domin babu maganar da muke faɗi kan shi a jiya da suke karyatawa da ba a samu da suka gaskiya ne ba in wuri zafi ko dan shi a da tabi'a wallahi ya ma magana yanzu bayan minti talatin zuwa awa ya rantsi ma da Allah kan bai ma wannan zancen ba wallahi duk wanda ke muhawarar dan shi'a ya san da wannan inda abu yake ya danganci addini ne ya iya kai da shi ya gaya magana an kunga cikin jama'a ya mara rantsuwa da Allah kan bai yi wannan magana shi a kira shi ya bashi dama yi wannan to kai ya kasa wani zaka ka zauna ya gare ka kai a kira ka ba ka dama kai karya ba shi kuma a kira shi karyar ne ma son Allah domin an kasa addinin goma tara daga cikin su karya ne karyar za ka shi ka samu matsayi da daraja kai kuma a kira ka karya ba a shiga aljanna da shi da ka yadda makaryace ta yaudaranka duk wanda ya ba dama a yaudare shi wallahi sai ya yaudare shi duk wanda ya ba da dama a maida shi wawa wallahi sai ya zama wawa da haka mutum ya buɗe hankalinsa hankalin nan baiwa ne kuma abu ne wanda an tambaya a kai ranar kiyama muna ji yau da gobe abinda muke ji ya ga mu yi aiki da hankulanmu wurin bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya bambanta tsakanin hujja da wasanni da hankali wurin gane gaskiya da mabi gaskiya ma kan Allah subhanahu wata'ala ya kara fahimtar da mu gaskiya kara tabbatar da mu kan gaskiya mun tsaya kan wannan matsalar in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan matsala na 22 insha Allah ta'ala kafin mu tashi muna kara tunasar da ƴan uwa kan karatu da za mu suma rana asabar wanda wannan karatun kamar na gaya muku wata-wata za a yi shi kowane wata asabar na farko cikin wata za a yi wannan karatu wanda mun ji maluma kuma daban-daban za su zo su yi ainihin karatu a nan bisa ga abin da ya shafi matsaloli na zamantakewar mu da rayuwar mu na yau da kullum ababen da muke bukatar mu sani a rayuwa sai ba malamin mu ya yi ciki aka yi zo mana bayani abin da ga ya iya kawo mana damuwa da cikas cikin rayuwa a ba malamin maudu'i a kai yanzu ne magana a kai na haka a yi ƙoƙari a yaɗa wannan sakon yana za a yi al'umma gaba ɗaya a ji kuma a fito don a zo a saurari wannan karatun allah subhanahu wa ta'ala ina wannan lokacin lafiya kuma sa a yi nasara cikin abin da aka sa gaba abin da muka faɗi wanda yake ya yi daidai muna roƙon allah ya ba mu ladan shi kuskure wani tunanin shi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala